أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أصحابه وأشكره على واقع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد وعلى مدو كتوكر كي وانت تكن نعمة ساء يا سن يا مورا يجو ونن يمسي مع البركة في غباء تكن تراتون بالتاكن قطف الجنة الداني sharhi na muqaddima ibn Abdulzai zaid al-khairawani wanda ya yi wa littafinsa a risala za mu tashi ko muna nan cikin gaba wanda malayi masa na rakami da goma sha tara wanda ke magana a kan zuwan allah ranar tashin kiyama da mala'iku su ma za su zo sau-sau مسألة نفرق ما لا يعمل بياني أكد زوان ألا عرانا تاش سياما دومين يؤكن في سكاني بايسا سنة والنزوى كيف شيدة تشكيك خوف ألا مدو كثيرتي سي مسألة تبي وليك عرض العباد على الله فيحاسبهم على أعمالهم قال عز وجل وعودوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بعد أن يتي ذا زود ألا أدباد ألا منه فتوكا في كي زي مكي حفادي أكام أيوكا لكي أنا بالمنيا ألا منه فتوكا في يتي وعودوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة زعبوا زرو دسو أزو دسو وأبنجد انك أجب دشي سو سو في ألا مدو تسوكي في أكيكا انزو منا كما يدع مطال كيفو أفر كل معناه احضروا جميعا إلى ربك آه، مصفونا في خط واحد أو في سكوت متعددة إذا زود سوء دبل ألا دبا إيا أليسو سنة سوء سوء دبل دبل فوقوا سوء جدا ليقضي فيهم بقضائه العادل domin Allah madaukakin sarki ya yi hukunci da hukuncinsa na adalci Aka Allah madaukakin sarki ya ce wa man min man istara ala Allah kadhiba أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة ala al-zalimin wane ne wanda ya fi zalunci kama wanda ya kagen karya a kan Allah madaukakin sarki wayannan za a bujiro da su a gaban Allah ranar tashin kiyama sai kuma wayanda suke shaida a wannan ranar wanda suke nan a filin taron za su ce wayannan su ne wanda suka karya a kan ubangijinsu ta ce to ku saurara la'anin allah ya tabbata a kan azzalumai satin da wuce na ce al'ashad shi ne ne jam'i ne na shahid kamar yadda za ka ce shari'a ashraf ko kuwa ya kasance jam'i ne na shayi kamar yadda za ka ce sahib ashab to kowanne dai suka masu shaida ne amma zance mafi rinjaya shine cewa dukkan wayanda suke wurin tsayuwan na mala'iku wayanda suke sajjala ayyukan mutane abin da suke faɗi da abin da suke aikatawa da kuma annabawa wanda aika aika zuwa gare su da kuma mumune wanda su ma suka shaida aikinsu za su shaida cewa nan su ne wanda suka yi wa Allah karya a nan duniya sai a ce to la'anin Allah ya tabbata a kansu. Mala ya ce, wa ta'ala ألا madaukakin في yake ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ألا madaukakin في yake sai a وقوة a rataye musu a wuya ga littafin aikinka karanta da kanka fataron mujirmi na musulmi na mummafi sai ka ga mujirmai masu laifi kafurai suna tsoron abin da ke cikin da ba sa son su kalla don laifi karanta za su ɓoye shi ta bayansu wa ya sai su dinga ta yawon lagana يا كيتم ما لهذا الكتاب ونير كتابه والنم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بعض ديبر ديبر كلمي بعض ديبر لا إلا أحصاها تكا سندي للتافة يوم الداء لكياه ووجدوا ما عملوا حاضرا تسكت مؤيس أيسن تسكت إيجا شنن قبلت وعلى wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka da zai zalunci kowa ba to duk wannan yana nufin cewa Allah madaukakin sarki zai zo gaba da bayan ranar tashin kiyama kuma za bujiro da bayan gaba da shi kuma a yi musu isabi yake wa qala azza wa jalla فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صدورا ويتلى سعيرا أما wanda عسى ba shi دام هذا الشيء فوالنوس to wannan da hisabi mai sauki a wurin Allah kuma ya koma zuwa ga iyalansa cikin aljanna yana murna wa amma man utiya kitabahu a zahiri amma wanda aka ba shi littafinsa ta baya da shi fa sawfa yad'u subura wayannan za su dinga ihu suna kuka suna kukan halaka ويصلى سعيرا sannan ya shiga sa'ir shi ne wajen jami'an wanda kare wannan ma dalili ne wanda yake nuna cewa akwai hisabi kuma kowa zai karbi takardar aikinsa wanda aka sajjala duniya lokacin da yake yi wanda ya nuna cewa masu karka takardar aikinsu sun karbi kashi biyu akwai waɗanda za su karba da dama da su akwai waɗanda za su karba hagu da su kuma ta bayansu waɗanda suka karba za su da dama waɗannan ne za su yi Sai cewa za su samu isa'i a gaban Allah da sauki amma waɗanda suka karba ta su ta dama ta bayansu wayannan kam alama ce wanda ya nuna cewa sun halaka su ma za su dinga ihu ranar da ihu nan ba zai musu amfani ba kuma za kai su cikin dutsen jahannama mai kare malam yake wa qala azza wa jalla kuma Allah madaukakin sarki ya ce yawma'idin تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرون حسابية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أما والنرانر نرى a bujiro da ضوء ذنبه أو Ubangiji. نرى la takfa minkum kafiya ba abin da zai koyu daga gare ku ko da abin da ake koyewa a wannan ranar da zai koyu ba Ba amma man utiya kitaba bi amma wanda aka ba shi littafin aikin ka dama da shi fa ya kulu ha umu ƙurawu kitabiya wannan zai dinga bishara yana nuna littafin ka yake gashi ku karanta ni an ba da littafin aiki na ko za ku karanta ku gani inni zanantu anni mulakin hisabiya ni ina da tabbacin cewa yanzu kan an gaba mun hisabi domin zannu a nan tabbaci ne babu zato lallai ni na tabbatar yanzu kan na samu hisabi na fa huwa fi 'ishatin radiya shi kam yana cikin rayuwa yardadde a cikin aljanna madaukakiya kutuhuwa daniya abincin da yake cikin taso su yayan itacen suna nan kusa da shi ba sai ya tashi ba ko a kwanta yake zai tsinke ya ci كلوا واشربوا هنيئا a أسلفتم fil ayyamin الخالية sai mala'iku su dinga cewa ku sha ku ci daga cikin abin da ke cikin aljanna a cikin sauki da jin daɗi wannan sakamako ne aikin da kuka yi a da lokacin da kuke duniya wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma kitabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاطلقوه أما ولا تباش ba shi littafinsa abu فولنكم إيه to wannan yana ce ni fa ban samu littafi na ba har yanzu ban samu ba ya ɓoye shi a baya walam adiri ma hisabiya yanzu ban ma san masauki na ba ban san menene hisabi na zai kasance ba ya laita ha ta da tilkawiya sai to wani irin hukunci ne wannan yaya hukuncinsa zai kasance idan ma ya karba bayan kuwa ya riga ya karban a lokacin sai dinga nadama ya ce ga shi na tara dukiya a duniya amma a yau ma auna an limaniya dukiya na ba su wadatar da ni da komai ba ga shi a duniya na samu makami na samu iko amma a yau halaka hannu su kwariya wannan ikon da na samu wannan mukamin da na samu matsayin da na samu a duniya shi ne a yau ya halakar da ni sai a ce kudu kama shi ba hullu ku ɗaure shi sun maljahi masallu sannan a cikin wutar jahannama ku jefa shi Allah ya sa ba ba ثم في سلسلة, سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه sannan ɗaurin da za ku bata a cikin tsarka ne wanda yake da tsawo zira'i saba'in a cikinta za ku sanya shi da wannan aya ko shakka babu aya ce mai tsoratarwa aya ce mai bishara ga mutanen kwarai su dage wajen aiki na kwarai don ya kasance a ranar tashin kiyama za su amshi littafin su dama da su su kasance cikin waɗanda ba za su ɓoye littafin su ba za su ce gashi nan ku karanta na riga na samu littafi na ya kasance cikin waɗanda za su zauna cikin gidan aljanna cikin rayuwa yardajje a cikin aljanna maɗaukakiya wanda mala'iku za su dinga masa bishara ku ci ku sha a cikin natsuwa a cikin sauki a cikin jin daɗi wannan sakamakon abin da kuka yi da duniya kuma ayan nan tsoratarwa ne da wayanda ba su imani da Allah ba ba su aiki na gari ba za su karbi littafin tasu hagu da su suna cewa ba su karba ba bayan sun karba sun ce ba san isabinsu ba bayan sun sani suna ta kaito irin hukuncin da yake ta za su dinga nadama dukiyar da suka tara a duniya bai wadatar da su da komai ba mulkin da suka samu a duniya bai musu amfanin komai ba face ma halakar da su yayi ya a ce ku kama shi ku ɗaure shi a cikin tsarka wannan zira'i za zira'i saba'in ne to duk wayannan ayoyi duka suna nuna cewa a ranar tashin kiyama ubangiji zai zo ya yi hisabi wa bayinsa aikin da suka yi a duniya ya sakanta musu wanda ya yi alkhairi ya samu alkhairi wanda ya yi shari ya samu sharri قال عز وجل ألا منو كثير سياسي يومئذ يصدر الناس أشتاتا a أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أو النرى نفس هو ذي بينا متالي دع الذنوب دكا ذات بينا دبن دبن domin su je su gan sakamakon aikin da suka daidai kwayar zarra na alkhairi a wannan ranar zai gani ba ranar zalunci ba ne babu zalunci a wannan ranar wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara a sharran yara wanda ya aiki daidai kwayan zarra na sharri shi ma zai gan domin wannan ranar ranar adalci ne To duk ayoyin nan duka suna nuna cewa akwai فاذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكيب ألا صلى الله عليه وسلم ياتي من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك رواه البخاري ومسلم yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda aka masa hisabi to lallai an masa azaba wannan magana kuwa ko kai ma za ka shiga duhu tunda ake kowa za a masa hisabi kuma akwai wanda za su samu hisabi mai kwanci? akwai masu samun hisabin su wanda ba saukin da ne amma jabi gaba da cewa duk wanda aka masa hisabi to lallai an masa azaba to wannan shi yasa da na aisha ta kan yi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ta ce ya rasulullah ba Allah madaukakin sarki ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za masa hisabi mai sauki ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan wanda aka ce za a masa hisabi mai saukin nan inna ma dalika haram wannan kawai guzuro da su ne gaban Allah za su guzuro su bayyana gaban Allah kuma wannan bayyana mutane halin su ba ɗaya ba ne halin kowa gwargwadon aikin da yi a duniya amma hisabi na bin kwakwaf walakin man nufika alhisab wanda aka munu na kasha da shi na hisabinsa aka aje lissafinsa aka ce ya kai wannan me yasa kai wannan a rana kaza ya kai kaza wannan shi ne wanda ake masa munakasa to ba za a yi ba sai ya tabbata mutum dai ya riga ya shiga wuta hakan nan kuwa a nan duniya ba irin haka ne idan aka zo ana intabi za ka san wani ya zo gaban masu yi dan tambayan da aka yi guda biyu sun riga sun gane cewa masha Allah ya gobe sai a ce a ka dace je ka sai ɗauka ma wata kila. ana so a yar da shi ne da zai san cewa a'a shi an gane cewa tun a farko ma an gane cewa akwai abin amma wanda aka ta bin kwakwaf ana tambayansa wannan a tambaye shi wannan a tambaye shi wancan ana yin ne don ba yarda da shi ba da haka nan sa sanne ce walakin man nufisa hisaba duk wanda aka masa munakasha aka bi kwakwaf akan hisabinsa to ya haliku wannan zai halaka mana yake matsala ta uku husa a'malil ibad thumma tuzana su ahli sunna wal jama'a suna da yadda da aqida cewa ranar tashin kiyama za a yi lissafin ayyukan bayi abinda suka yi a duniya a auna ta yaya alkhairinsa yaya sharrinsa idan alkhairi ya rinjayi sharri to akwai sauki idan sharri ya rinjayi alkhairi wannan shi ne musiba to wannan akwai wayanda ba su yarda da aka ba amma da ahlus suna sun yarda cewa za a auna aikin layi faman takulat na daga duk wannan ma'aunin da ya rinjaya to wannan ya tsira ومن خفت موازينه هلك wanda ma'auninsa ya yi sauki ba nauyi to wannan kam ya halaka mana ya ce shi ne fadin Allah maɗaukacin sarkin da ya ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها waka bina hasibi za mu bai sanya ma'auni a ranar tashin kiyama malamai sun ce wannan ma'aunin ma'auni ne na gaskiya kuma ma'aunin na halitta ce ta Allah kamar saura wannan ma'aunin nan na adalci ne baya kuskure za mu sanya wannan ma'auni na adalci ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu rai wanda za zalunce ta da komai wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha aikin mutum alkhairi ne ko na sharri ko da daidai kwayan zarra yake za mu kawo don mu saka ne wa kafa bina hasidi Allah ya ce mun isa mai hisabi to wannan dalili ne wanda ke nuna cewa za a auna aikin bayi a ranar tashin kiyama wa qala azza wa jal kuma Allah madaukakin karshe yake wal wazru yawma idin al haqq man taqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ya ce walwadu wannan ma'auni wanda za a yi a ranar tashin siyama haƙƙun gaskiya ne wanda ya nuna cewa akwai wa'anda suka karyata shi yasa Allah ya tabbatar da cewa gaskiya ne kuma ma'auni a ranar ta a wannan ranar gaskiya ne faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'auninsa ya yi nauyi ya rinjaye wa'annan su ne masu rabo wa'anda suka rabauta a nan duniya da lahira wa man haffat mawazinu wanda kuma ma'auninsa ya yi sauki ba nauyi kamar an sa auduga kawai a kai na fa'ula'ikan ladina khasiru anfusahum wa'annan su ne suka yi asarar kawunansu bima kanu bi ayatina yazlimun domin sun kasance a duniya sun zalunta sun zalunci da ayoyin Allah sun karyata ba su aiki da shi ba shi yasa suka yi asara rayuwarsu na duniya suka sake yin babban asara na rayuwarsu a Najeriya Allah ya kare to wannan duka yana nuna cewa za a auna ayyukan bayi a ranar tashin kiyama qur'ani ya tabbatar da cewa gaskiya ne wa qala azza wa jalla fa idza nufikha fi sur فلا أنساب بينهم يوم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Allah madaukakin sarki ya ce idan aka hura kaho aka yi huri cikin kaho a wannan lokacin kuma fada an sa mabai da babu wani nasaba tsakaninsu babu wani dangi tsakaninsu domin a wannan lokacin ya fi gulma ƙudun asiri mutum zai guji ɗan uwansa ba da mahaifinsa da uwarsa da yan uwansa duka har da matarsa zai guje su da ya sa domin babu wani saba wannan ranar kuma nasaba ta tsare wala ya kasa aluhu kuma ba wanda yake tambayan wani ba a tambayan juna ina wani ina wani ko ka gamu wani babu rana ta kai ta kai ne kawai dauki nata dauki nawa nawa ya ishe ni kaya ba na son kowa ya kara to a wannan ranar ranar kowa da kowa ne kowa da nashi ba a ma tambayan juna faman taqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wanda ma'auninsa yayi nauyi wa'annan su ne masu rabu wa man khaffat mawazinu فأولئك الذين خسروا أنفسهم وإن دقما معونا سيئي سوكي با نوي تصول ولا سكي أثار غايوه في جهنم خالدون أتكين جهنم ذات دوما الله سابع مبارك وقال تعالى ألا ولو كتب الكيتين فأما من ثقلت موازينه فهو, فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية التي أما wanda ma'auninsa ya yi nauyi wannan shi ke cikin rayuwa ya daidai amma wanda ma'auninsa bai yi nauyi ba wannan shi ne wato uwarsa kamar masaukinka shi ne hariya shine cikin gidan aljanna me ya sanar da kai ne ne wannan hawiya din Allah yake narun hamiya wuta mai kuna Allah ya kare kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake at-tuhuru shakrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tsarki rajin imani kuma fadin alhamdulillah yana nauyaya ma'auni yana cika ma'auni wa subhanallah walhamdulillah tamla'an kuma fadin subhanallah da alhamdulillah dukansu biyu su ɗin ma suna cika ma'auni su yi nauyi aw tamna'u ma bayna samawati wal ard ko ko tana cika abin da ke sammai yake tsakanin sammai da kasai mahallin shayi da cikin wannan hadisi shine na muna magana akan ne ne maudu'in maganar da ake kai maganar ma'auni cewa za a auna ayyukan bayi da wannan hadisi na inda ake kafa da dalilin la'un mizan cewa fadin alhamdulillah zai cika ma'auni wanda ya nuna cewa akwai ma'aunin to alhamdulillah wanda mutum ya yi idan aka ɗaura akan ma'auni sai cika kamar yadda za mu zo mu karanta a nan gaba mutum an zo da takardar aikinsa an mike shi ya yi nisan duniya sai ce ya ubangiji ne kuma za a auna cikin wannan ga shi nan da abin nan Allah ya ce shin akwai wani abin da za ka iya tuna wanda ka taba yi na mai kyau yake ina ne ya yi shi da irin wannan littafin aikin munana masu yawan nan ga shi ya cika ko'ina ya Allah madaukakin kan ya ce masa yau babu gani kana da wani aiki duk da cewa ƙarami ne a wurinka za mu sanya shi a ma'auni an kawo shi kamar kati aka kamar fasfa sai ke ya ubangiji ya za fata lokaci wannan ɗan ƙaramin kati da wannan katon littafi ga shi ya cika ko'ina da aka ɗaura kuwa ta yi rinjayi wannan ne a ciki shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah to mutum yana faɗa yana kuɗuta abin da ya kunta da ma'anansa to idan ya je ya gan aikinsa ranar takin kiyama ba karami ba ne amma banda mai faɗa yana rawa banda mai faɗa yana tsalle a'a mai fada yana bin zuciyarsa da ma'ana abin da ya kunsa to a ranar tashi kiyama ya ga wannan kalma kawai sai ya ga nauyi babba shauki ba da kai yake ba a zuciya ne shi Allah maɗaukacin sarki mai girma kuma mai sarki ba a bauta masa ana wasa sun sabon annabi sallallahu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna zaune sun ce kamar ka ce wanda tsuntsu ya fada a kanki baya so ya tashi me ma'anar wannan kenan ko motsi da zai yi ba to yaya ita idan suna cikin sallah ba wasu cikin su idan yana da wani ciwo a kafa za masa lana mun san ko shi ne a sanya karfe a wuta ya yi ta ta a kan wannan ciwo sai ce a bari su kuma ya yi alwala sai kare kuma ya fi har a yi a gama ya yi da sanda bi zai ji ana yin wani abu domin ne yana gaban Allah haka sannan mu yake a yau haka zikirin mu yake a yau ta yaya za ka kwatanta wannan ka dinga yin haka wani ciwo ya dame shi har za a yanka kafa wai ana maganar a rike gefe a akwai ruwa a kawo ruwa ya yi alwala sai ta da sallah yake idan ya shiga sallah a yanka kuma aka yanka don da ya idan da sallar ta yi sallah ne ya fara jin zafin ciwo to Allah ya wuce abin wasa wanda mutum zai zo ya zauna ya ce yana wa Allah abu ya dinga wani abin nan mutum ya cika da gumi kagan cika don kwaya da yawa sun auka siyasa akwai su da yawa in kana zuwa irin lafiyar nan za ka dinga gan mutum ya riga ya zama hauka yin haka yana haka yana tafiya ya riga ya auka abin da ya aukatar da shi kenan domin ba yadda za ka iya normally ba tare da ka wani abu wanda zai injina ka to dole ne ya zama damuwa domin bai dace da abin da nan sa sallar ya bar mana na mana yake wal a'mal wa in kanat a'raban wallahu yaj'aluha ajsaman ayyukan da kuke ganin nan ko da cin mutuncin wani kai Allah zai mai da shi ya zama ya zama wani abu wanda za a iya haunanta me yasa idan ka ci mutuncin wani ana iya gan shi ba abun da ake iya gani ba ne to amma ranar tashin kiyama Allah zai mai da shi abin da za a iya gani don a auna ta tuba il wanda za a daura a kan sikeli والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله da yake ciki a hauna aikin bayi shine bayyana adalcin Allah madaukakin sarki wa iqatul ibad ala a'mali a tsaida bawa akan aikin da yi ba tare da an zalunce shi da komai ba fa innahu subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli shay Allah madaukakin sarki ya san komai ba lallai sai yayi akan ba auna aikin bawa baya wa Allah amfani shi bawan ne zai masa amfani domin zai tabbatar da cewa ba zalunce shi والوزن كما يكون للأعمال يكون لصحائف الأعمال wannan ma'auni kamar yadda za a auna aikin mutum haka a za a auna littafin da aka bashi كما في حديث البطاقة كما yadda yake cikin hadisin bifafa kamar kati wanda na yi magana yanzu wata jillad da قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتم أن صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائف يوم القيامة الله مرة كثير تركيزي في إيه رد ولي مسلم a gaban dukkan al'umma wannan mutum cikin al'umma na ne Allah zai tsirar da shi a gaban zama a ranar tashin kiyama fayanshuru a tis'ata wa tis'ina sijilla sai a yafa musu lissafinsa tasa'in da tara kowane ɗaya kullu sijil kowane ɗaya mislu madil baka in kai ganinka kowane littafi guda kan ganinka kuma casa'in da tara ne sun ya ku sannan a ce a tunkiru min hada sai a duk wannan abubuwan da kake gani akwai wanda za ka karya ta cewa ba daidai ba ne an zaɓince ta sai ce a zola masa kata baki alhafizu masu rubuta shin sun zaɓince ta Fayakulu la ya rabb sai ce a'a ya ubangiji ba wani zalunci da kika yi duk abin da yake cikin nan gaskiya ne na yi Fayakulu yaqulu afalaka udrun sai Allah ce, ko kana da wani uzuri wanda za ka kawo Fayakulu la ya rabb sai ce ba ba ni da uzuri ya ubangiji fa yaqulu bala inna laka indana hasana sai Allah yake kana da wani kyakkyawan aiki a wurin mu wanda ka yi fa inna la zulma alayka yau domin yau babu wani zalunci a kanka fa tukhraju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sai a kawo wata kati yana nan a kai cewa na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammad bawon Allah ne manzon Allah فيقول سيت اصدر وزنه فهو ما أولنك فيقول يا رب ما هذه بطاقة ما هذه سجلات سيت يا الجد المنين وزن الحنفات أكون وإما لتتفيد هي وزنك فقال إنك لا تظلم سيت أيضا فما ذلك ذلك سيت ذا أسلي والنشيمة أكون في تيري أحولك قال فتوضع السجلات في كفة وبطاقة في كفة ساعة يو أنم فار المتكفن أدور عجيب ما أولي أسان يو أنم كافي أسان شيء عجيب ما أولي فطاشت السجلات وثقلت بطاقة sai wayannan takardun sai su wani sai kuma wannan katin da sai ya rinjaye wannan kasa fala yaqulu ma ismillahi sai babu abin da zai yi nauyi tare da sunan Allah ranar babu menene zai kai sunan Allah nauyi a wannan ranar babu to wannan dai duka ya nuna sai za a auna aikin a ranar tashin kiyama malam ya ce fadin ibn abu zai da cikin risala wanda yake wa annar anna sirata ya yajuzuhu al-ibadu da a ba bi qadri a'malihim فنادون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أو بقت أو أو بقتهم فيها أعمالهم yake sa'annan sirafi wannan gada wanda za a wuce a kai yake haƙƙun gaskiya ne wannan ma domin akwai wayanda suka karyata amma aqida ahli sunnati ne akwai sirafi yajuzu al-ibadu bi qadri bayan Allah za su wuce akan wannan gadar gwargwadon aikinsu فناجون متفاوتون في سرعة النجاة ع عليه من نار جهنم ما صورة قيل ثم ضمنت سوء اطيسي فيكو وجل سيرت وجل ثور سواك ي ثم ينعى النوم اكل متن جهنم قتل جهنم وقوم أوبقت أوبق أوبقتهم فيها أعمالهم وسركما أي إنسو يا كاسم فادي أشكيكا أشكيكا جهنم wannan shi ne abin da ibn abin zai ya faɗi malam ya ce aftiraf hakkun sabitun bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam firaqin gaskiya ne tabbatacce ne ya tabbata da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jisrun mansubun ala matni jahannama cewa shine gada wanda aka minkar da ita akan kan jahannama yamuru alaihi almuslimuna lil wusuli ila Aljanna. musulmai nan za su bi domin su aljanna ala qadri a'mali gurgudun aiki da suka yi faminhum man yamurru kal bar akwai wanda zai wuce a cikin su ka kai walkiya ne sau ya riga ya wuce wa minhum man yamurru karbe akwai cikin su wanda zai wuce kamar iska ya riga ya tafi wa minhum man yazhab sahfa daga cikin su akwai wanda zai dinga jaje jaje zai dinga yi kafin ya haura ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه اتكر حديث ده بخاري يتكر ده مسلم لا حديث ابو هريره اللي متى ده اتكي اقوي فيضرب الصراط بين ظهران جهنم فأتي عراقي أكم جهنم فأكون أول من يجوز من رسلي لأمتي سين كتن تنين الفرق وانا زي فارا وشي واتكم من ذني دع الأمة نين ذن فارا وشي دع الأمة ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل بابي ما جنع والنرانك domin ta su ta ishe su sai dai manzanni kawai su ne masu magana wa kalamun rusul kuma maganar da manzannin ma za su dinga ce a lokacin wucewa a yau ma'izin a wannan ranar shine Allahumma sallim Allahumma sallim ya ubangiji ka tsirar da ya ubangiji ka tsirar da manzannin ma ke wa fi jahannama kalalin مثل شوك السعدان أتكين جهنم أقوى وسكرنك سنة ننك من كياني أقول إتاك يا ودى سوء لا ربا سنتا سنة كده في سعدان إتاك كياني so aka wayannan karnuka suke su kuma za su hau suna kama duk wanda zai yi wani shi ya kushe shi wanda kuma dama can Allah ya riga ya kaddara jahannama za shi wani zai shiga shi ya faɗuwa ta sai annabi sa sallan ya tambaye su hal ra'aytum shawqat sa'adat shin kun taba gan wannan kaya wanda ake jin shi bi kayan sa'adat qalu na'am sai suka ce eh mun taba gani qala fa innaha mithla shawqi sa'adat Waƴannan farnukan kallon suna nan kamar wannan kayan ne. Bayon andal wula ya ana muƙadara abu a agami haɗin nan wa, sai dai ba wanda ya san girman ba sai Allah ƙau. Tabbafun nan bi a malami tana fil da mutane da aikinsu, gwargwadon aikin da suka yi. Fabilhome manyu ba kula. bi amali cikin su akwai wanda zai hallaka a ciki da aikinsa wa minhum man yukhardal daga cikin su akwai wanda su wayannan karnuka din za su yi taka da shi gundari gundari sun mayanci sannan kuma ya tsira domin mai tafiyarsa a hankali ne kamar wanda yake ja da ciki zuwa za ki ruhu za ki koma amma wanda ya kuke ruhu kamar iska ta zo ke zai taba shi ba to haka wa fi sahih a cikin sahih muslim cikin hadisi abu huraira da kuma uzaifa allah ya musu yadda a ciki akwai wa tursalul amanatu war ra'imu فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق sai Allah madaukakin sarki ya aikar ya aiko da amana da kuma zumunci fata kumani jambatai a sirat yaminan wa shimalan sai su tsaya a gefe biyu na siratin nan Abu da dama fayamuru awwalukum kalbar wanda zai fara wuce cikin ku wucewa zai yi kamar walkiya qala kunti bi abi anta wa ummi ayu shay'in kamar kamar bi bar sai ko abu huraira ko huzaifa ɗaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah na farce ka da babana da mamana wani irin wucewa ne kamar walƙiya qala alam taraw ila al-barqi kayfa yamurru wa yarji'u fi da 'ayn sun ba ku gani walƙiya yadda take tafiya ta dawo a cikin kitkewar ido aka ne ثم كمر الريح sannan wanda za su bi shi kuma za su wuce ne kamar iska sun makamar rikai sannan masu bin su su wuce kamar tsuntsu wa shaddin rigal ta tajri a amaluhun wa nabiyukum قائم على الصراط يقول رب سلم رب سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى تجيء الرجل نعم وشد الرجال تجري بهم أعمالهم كما ما في سنن مزاجي wanda aikinsu shi ne zai dinga tafiyar da su a cikin hankali wa nabiyukum qa'imun ala sirat ubangijin ku amin annabin ku yana tsaye akan wannan siratin yana ce ya ubangiji sallin sallin aminci aminci ka ya wuce a aminci yana roƙon Allah madaukakin sarki حتى تعجز اعمال العباد اروان ايكن سيتاكا حتى يجيء الرجل فلا يكتفي السيف الا زحفا ارمتن يزول بزي ايه تسيا سيدي ايجاد وقال وفي حافتي الصراط كلاليب اجيك يجيو نوى الصراط اقيد كرمك معلقة وانت yi a kan wannan sirafin mamuratun bi akli man umirat bih an umurce su su kama wanda aka umurce su su kama Fa makdushun akwai wanda za a yayyade shi za a fa abin nan yayyade shi da kayansu na jin amma kuma ya tsira makdushun akwai wanda kuma za su kamar tura shi suke yi a bayansa kuma su tura shi ya fada cikin wuta inna Allah kare to duka wannan yana tabbatar da cewa akwai ke hafi kuma mutane za su wuce a kai ne gwargwadon aikin da suka yi akwai wanda aikinsu zai sa su wuce ne kamar walƙiya akwai wanda aikinsu zai sa su wuce ne kamar iska akwai wanda aikin su zai sa su su wuce ne kamar su wanda ya tashi ne akwai wanda aikin su kuma zai sa su wuce ne har ja da kifi za su wasu za su tsira ana ya'ya yayyaga su wasu kuma su fada ciki وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أتكين صحيح مسلم أروى يوم كذا حديث أبو سعيد الخدري قال لي متى يبيته ثم يضرب الفكر على جهنم ثم لا أتن يا أبنا قدع أتن جهنم وأن الشيء كثير شيء صراط وتحل الشفاعة كما لا حلل سد كيسو لكيسو زي كيسو ويقولون اللهم سلم سلم سيما ذني كو أن بوازات سنة يا أبنجي أو أمنك أمنك أمنك قيل يا رسول الله وما الذكر sai suka tambayi ma'aikin Allah yaya wannan gada take qala dahdun madilla annabi sallallahu alaihi yace dahdun madilla بمعنى واحد وهو موضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر سوى تنادى أبنا أبنا tsarki yana da tsarki wanda kafa baya tabbata a kai sai mutum ya dinga tsarkewa na farko ke nan fi qafafi wa kalali daga ciki akwai su karnuka dukkan su sune wayannan sunayen wasu alitu wanda ba taba gan irin su ba wa da takunu bi najdi fiha shauka da kuma wata tsire tana nan a wani jefin da larabawa ne yana nan kamar tsaya ne aka wayannan karnuka suke ya kulu laha as-sa'dan ana ce da shi as-sa'dan shine dai wannan itaciyar da nan bayani ne fa yamurru muminuna fa tarfi al akwai mu'mine wanda za su wuce kamar cucce ido wa akwai wanda sau su kamar walƙiya. wakar ri akwai wanda za su wuce kamar iska wakar tsari akwai wanda za su wuce kamar tsuntsu waka a ajawid alkhayr ajawid jamu ajwan wa jamu zawar wa huwa jayyid aljari shi ne wato irin rakumi mai kyau mai tafiya su aka kuma za su wuce warrika da kuma abin nan shi ma rakumi ne wanda aka mata lodi a kai aka wasu za su mutu fanajin musallam daga ciki akwai wanda za su tsira a cikin aminci wa makdushun akwai wanda za su tsira amma an yayyaga jikinsu da wannan kaya mursalun akwai wanda za a take su kuma su fada a ciki wa makdushun fil jahannama wanda za a ture su cikin wutan jahannama Allah ya kare to a wannan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai Allah ya bamu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh